ورحمه الله وبركاته نعم ثم اجل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حجيتها wato hujjatuwan sunna a sunna al-mutahara hujjatun yadda ke ba ma ja fiha wato sunna mai tsarki hujja yana waje ba a bi ainihin abin da ya zo cikin sunna dole ne a yi wani kila ilaina wani yana bitarikin kuma abin da yake an ciran shi zuwa gare mu ta hanya ingantacce ba a yin aiki da hadisi da iri sai hadisin da aka to zuwa gare mu ta hanya ingantacce dalilu ala zalika dalili akan haka ai dalili akan wajabcin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwalan na farko dilalatul mu'jizat allati ja'a biha nabiyuna hmm. wato dilala nuni na ainihin mu'jizozi wanda annabin mu yazo da ita wa hiya kaseera sallallahu alaihi wasallam wato suna da yawa mu'jizozin ahammuha mu'jizatul kubra al-khalida mafi muhimmancin shine mu'jiza mafi girma mai dawama mu'jizatul qur'anil karim shine mu'jizar alqur'ani mai girma allati tadullu ala sirrihi sallallahu alaihi wato shi alkur'ani yana nuni akan gaskiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda har manzan Allah ya zo da alkur'ani kuma har ya to shekara 20 da da uku an gane ko manzan Allah ya zo kuma ya kalubalanci ainihin kafirai akan cewa su zo da ainihin sura su zo da ainihin sura mafi gajarta na gane akan qur'ani na ba gane wannan tunda har manzan Allah ya kalubalanci kafirai shekara 23 kuma sun kasa rusa wannan maganar da ya zo da shi to wannan dalili ne akan cewa qur'ani daga wajen Allah yake to tunda ko qur'ani daga wajen Allah yake kenan manzon Allah daga wajen Allah yake to tunda manzon Allah daga wajen Allah yake to maganganun da ya faɗa kuma daga wajen Allah suke shine hikima kenan wannan mu'jiza kamar certificate ne cewa wannan bawan Allah daga waje na yake ga alaman cewa ne na aiko shi na bashi alqur'ani alƙur'anin nan an ƙalubalanci mutanen da suka fi kowa fasaha suka fi kowa balaga da zalaƙa, shekara 23 kuma Allah ta'ala ya ce har abada ba za ku iya kawo sura irin ta ba kuma ya zama to kafiran sun gaza fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati wa quduha an-nas wal hijara uidda lil kafirin kaga wannan sai nuna lalle manzon Allah dan sakon Allah ne to kenan maganganun da ya faɗa shi ma maganganu ne daga Allah subhanahu wata'ala na'am na wa mukta da zalika abinda wannan ke hukuntawa an nattabi'a kullu ma ja'a shine mu bi duk abin da yazo da shi li'annahu sadiqun fi ma yaqul domin shi mai gaskiya ne cikin abin da ya faɗa shi ne abin da yake nuni wannan wannan mu'jizar kamar Allah na cewa manzon Allah na yarda da shi mai gaskiya ne ga abin da ya faɗa kuma yantiqu anil hawa baya faɗin wani abu na san ran shi huwa illa wahyi wato ba wani abu bane face wahayi da aka yi na'am saniyan eh na biyu ja'atul nusus kathira nasosi sun zo masu yawa fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah ta'ala ta'muru bi da'ati rasul sallallahu alaihi wasallam da suke umarni da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi ta'ala inda Allah ke cewa ayyuti ar-rasul faqad ata'a Allah duk wanda ya da'a ga manzo to hakika yayi da'a ga Allah na wa biqawli Allah ta'ala yanda yake cewa wa ma atakum ar-rasul fa duk abinda manzo ya zo muku da shi ku rika amma na hakum an ku abinda ya hane ku gare shi kuma ni qad da al-qur'an kare karim fi akthar min hakika qur'ani yi taziri fiye da waje daya mukhalifatu awamirihi wa nawahi yi tazirin mukhalafata wato saba ma umurce umurcensa da kuma hana-hanansa kulu ta'ala eh, wato Allah yana cewa wa ma kana lil mu'mini wa mu'mina Eh, bai dace ga mumini namiji da mumina mace ba idan allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon suka hukunta al'amari ya kuna lahum al-khiyaratu min amri ya zaman to wai suna da zabi a cikin al'amarin su babu wani maganar zabi wa yaqul kuma yana cewa ala rabbika la yu'minun a'a ha na rantsa da ubangijin ka ba su da imani ba za su yi imani ba su da imani hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun kai hukunci gare ka ya rasulullah fi ma shajara bainahum ga duk wani abin da ya faru tsakanin su ya kawo maɗin nan ma mausula ce siga ce ta umu duk wani abin da ya faru cikin aƙida cikin ibada cikin mu'amala sun mana ya ji duki an fusa yin harajan mai maƙadai sannan ya zama to ba za su ci wani kunci a cikin ransu baka abin da ka hukunta mun sallimu taslima kuma su miƙa wuya gaya miƙa wuya ya nuna kenan cewa sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce idan mutum ba wai ya cire san rai ba idan manzo Allah ya magana wani lokaci mutane za su ci kunci a cikin ransu za su ga abin bai musu ba shine Allah ya ce duk abin da manzo Allah ya faɗa ko ya ma ko bai maka ba ko ka miƙa wuya an gane ba wai kwakwalwanka bane yake nuna abu daidai a'a abin da ya zo cikin nan shine daidai in ka duba wannan aya kawai ya nuna dole ne a mutane su samu matsala kan sunna kamar Allah ya nuna in an faɗi wani abu na hadisi zai yi mutane kunci tun ka ji wannan kuncin ka cire wannan kuncin ka yi biyayya ga Allah Eh, wa yaqul kuma yana cewa falyadhar alladhina na an amrihi wa innan da suke saba ma umurnin su bi takatsantsan an tusibahum fitna kada fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai same su daga da wannan nikin da aka ce wa ma duk ku anil hawa manzon Allah baya faɗin son rai daga amma wani lokacin sahabbai sun yi tafsila idan manzon Allah ya yi magana suka tafi ya rasulullah wannan wahayi ne ko ishtihadi ne idan ya zama to wahayi ne ba su da wani ja za su mika wuya gare shi in ya zama to ishtihadi ne zai ba da shawara to ya rasulullah tunda dai wannan ba wahayi bane ne, buga shawaran mu nan an gani saka wannan wa ma yanzu anil hawa din nan me ma'anar shi cewa manzo Allah baya furta san rai yake nufi da baya furta san rai ana nufi duk abin da ya faɗa wahayi ne duk abin da ya faɗa wahayi ne wa ma yanzu anil hawa in wa illa wahayi yuha yawa wato ma'ana saƙon da ya isar din nan saƙon da ya isar din nan na na alkur'ani da kuma bayanin da ya yi dangane da alkur'anin babu son rai a cikin shi wahayi ne amma lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam yakan nemi shawaran sahabbansa ga abin da ba saukar da wahayi ba kuma ya ɗauki shawaran wani daga cikin su sannan wani lokaci kuma yakan yi amfani da nashi fahimta ga abin da ba saukar da wahayi ba an gane wannan ko so daga dole ne a bambanta abubuwan da manzo Allah yake yi na neman shawarwari kamar a lokacin yaki da sauran al'amura misali zai kiran sahabban sai ce menene ra'ayin kan kaza kamar lokacin da aka yakin badar kaga an kama kafirai saba'in an kashe saba'in to wayannan saba'in din ai ya tambayi shawara ya zai da su sai abubakar ya ce sai umar ya ce kawai shi yana ganin kowane mutum a miƙa shi zuwa ga danginsa kashe shi kowane daga cikin kafirin a miƙa shi zuwa ga dangi su kashe shi shi kuma abubakar ya ce ya la wa'annan mutane mutanen kare idan ka yafe musu baka cutu ba idan ka hukunta musu baka cutu ba amma kuma ya rasu la ya biya shi ya fi alkhairi sai manzo Allah ya saurari maganar shi yace ni shawarar da nake bayarwa shine kowanne mutum daga cikin sunna sun iya karatu da rubutu su koya ma wa'anda ba su iya ba kowanne mutum a bashi mutane goma kowa bashi mutane goma ya koya musu karatu da rubutu kuma haka aka yi amma Allah subhanahu wataala sai Allah ya yi zargi a kan. wannan ra'ayin da aka ɗauka na Abubakar me yasa aka ɗauke shi sai aka ɗauki wannan laula tabu min Allah sabaqa lamassakum fima kun fi eh da ba don littafi wato abinda Allah ya riga ya rubuta ba cewa bai azabtarwa da abinda mutum ya yi na ijtihadi ko abinda ya kama da wannan da azaba ya shafe ku me yasa kai haka sai Allah ya nuna abinda Umar ya zo da shi Eh, ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta suna fil ard bai dace ga annabi bai ya samu wani firjinonin yaki har sai ya galabaitar da kafirai ya musu jina jina a zauren ƙasa amma yakin badar shine yakin farko ba a yi jina jina ga kafiran ba an gane wannan kafirci bai yi rauni ba to ana so ne kafin a fara samun firjinonin yaki sai kafirci ya yi rauni to gashi kuma yanzu abubakar ya ba da shawara a kama su a matsayin prisonin yaki kaga kafirci na da karfin shi har yanzu kuma kafin abin ya kamata ce an kashe su ne duk kafirin da aka kama kai shi lahira kawai sai ra'ayin Umar ya zama shine daidai kaga kenan akwai matsalolin da ake ishtihadi ne ko shawarwari ne sa Allah ya ce ma annabi wa shawirhum fil amr ko eh na bismillahir rahmanir rahim na'am sun tukudu na sai ثانيا نبي قال تعالى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يا أخوان لو كان إيماني <clears throat> إذا تداينتم بدين إذا كنت مؤاملا باشي zuwa ga ajali zuwa ga ajali wanda aka ambata faktubu to a rubuta an gane ku inda za ku yi mu'amala na bashi zuwa ga wani ajali ku rubuta shi ila qauli ta'ala har inda Allah ke cewa in amina ba'dukum ba'da idan sashen ku ya amince wa sashi wal yu'addi alladhi tumin amanatahu to wannan wanda aka amince ya bayar da amanan shi wani taqillaha rabba Ka ji tsoron Allah ubangijinsa anani shahada eh na'am na'am sarrafa al'amr surifa al'amr surifa al'amr an al-wujub ila al-irshad yawa kaga wannan faktu budin nan umurni ne a ka'ida ya kamata ya zama wajibi hmm. to sai aka juyar da umarnin daga wajabci zuwa ga irshadi bi dalilin karina as-sarifa da dalilin karina mai juyarwa din mai juyar da shi ila zalika mai juyar da shi daga wajabci zuwa irshadi wa hadhihi karina qawluhu ta'ala fi ayati wannan karina shine inda Allah ke cewa a cikin aya fa in amina fa amukum ba'da idan sashen ku ya amince wa sashi ila ai falam tahsul kata mukataba sashen ku ya amince wa sashi rubutu bai faru ba tsakanin ba yi rubutu ba tun da dai kawai an yi abin kawai da kai da shi kai ba rubutu to fal yu'addil ladhi tumina amanatahu wannan wanda aka amince masa ya bayar da amanarsa wal yattaqillaha rabba yaji tsoron Allah sa. mun gane wannan ayi kaga a wannan zamanin tun zamanin sahabbai ma rubutu shi ya fi dacewa to ballantana kuma wannan zamanin wanda akwai karancin amana akwai karancin tsoron Allah to wannan zamani shi ya fi cancanta a rubuta an gani kana iya zuwa ka ba mutum bashi daga bayan shi bai san ka bashi bashin ba kuma in an ce ya rantse ya ɗauki ƙur'ani ya rantse dai da za ku mutane da suke cewa ba dai rantsuwa ba ne wallahi za mu je kotun in an ce mu rantse za mu rantse kaga to kai za ka yi mamaki a ce musulmi zai faɗa haka sai zana yi haka wani saboda kada ya biya bashi zai ce ya idan da Allah bai taɓa karɓar bashi a wajen shi ba bai taɓa haɗar da kai karɓar bashi wajen ka kaga tun da dai ana samun irin wannan a wannan zamanin in za ka ba mutum bashi ku zo ku zauna in kun zauna ka kafa shaidu wane zan bashi bashi ka zaɓari mu rubuta dubu hamsin zan bashi a rubuta ka sa hannu ya sa hannu su ma shaidun su sa hannu an gani eh وتقرير ذلك أن ربنا تبارك وتعالى أمر أولا بتوثيق الدين لله أبنجي تبارك وتعالى يا أمرتي يا أمرتي فرقو da amintar da bashi ta hanyar rubutawa ya ce a amintar da bashi ta hanyar rubutu sun maja a ma ya dullo ala tarkis sannan sai wani abu ya zo da yake nuni kan tarkis cewa an yi rangwame kan rubutun a wajen barin rubutu ba dole bane sai an yi rubutu dalla ala anna al'amra laysa ala haqiqati sai ya nuna cewa lalle umarni ba yana na kan hakikalin sa bane na mahu masrufun an hadil qarina kawai an juyar da shi daga gareta ta an gane ta hanyar qarina qarina ne ya juyar da shi daga wannan wajabci ya koma irshad me ma'anar irshad wato an nuna ma abin da yafi dacewa ne an shiryar da kai zuwa ga abin da yafi maslaha a gare ka ka rubuta in baka rubuta ba to nan gaba ana iya yin nadama idan kuma ya zama to da kai da shi da kuka bashi bashi ya karba shi da kai da shi in an je kotu ya ce baka bashi bashi mai za ka yi sai daga ce daga ji tsoron Allah sai ce kai kare zaka tsoron Allah ka samu azali kidikin zai bada haka an gane kaga to wannan kawai tunda kana son kuɗin ka to lalle ka sa a ringa rubutu na'am الأصول من الأصول بسم الله الرحمن الرحيم tambaya al'umum lahu siyaq shi umumi yana da sigogi da yawa hadhihi siyagu hal hukmuha thabitun shi wa'annan sigogi shi hukuncin shi ya tabbata bi haisu tashmalu jami'al afrad ta inda tana kumsan dukkan daidaiku na'am aljawab na. jawabi a eh, lahu siyabu wato shi umumi yana da ainihin sigogi hukumawa sabitun bi haisu yashmalu jami'al jami'al hukuncin sa tabbatacce ne ta inda yake kumsan dukkan daidaiku والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ma ما في الخيل wato dalili akan wannan lalle annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ambaci abin da ke cikin dawaki na alkhairi alu sai suka ce ya rasulullahi jakuna fa su ma jakuna suna da wannan alkhairi lam yazal alayya ala lam yanzil alayya lam yanzil alayya fi fiha illa hadhihi al-aya al-jami'a al-faza yace dangane da jakuna babu abin da ya sauka a gare ni na ainihin nassi dangane da jakuna sai dai illa sai dai wannan aya wanda take makadaici ya gata nan wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata gurgurun kwayan zarra na alkhairi zai ganshi wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata gurgurun kwayan zarra na sharri zai gani ka annahu idza in amilta fiha khairan falaka falaka sawab in amilta rihu amilta fiha khairan falaka sawab naka shi alimta na? na kuma mai kawo a ta wannan kuskure ne a can baya kuskure ne ba wani yi kuskure inda hadisi ne wannan hadisi wannan ayin ya kawo manzo Allah an gane ku hadisi yana nan cikin bukari da muslim eh ka annahu yaqul kamar yana cewa in amilta fi alkayf falaka sawab idan ka aikata alkhairi dangane da jaki zaka samu ladan alal umum a dunkule wa min wa in amilta fiha sharran idan kuma ka aikata sharri dangane da jaki hmm, kana da zunubi wal iqab kana da zunubi da kuma azaba wannan alal alal ijmal kenan amma shi doki an yi tafsila din alkhairin da kuma ladan sa walakin na'khudh min hadha anna rasul sallallahu alaihi wasallam i'tabara al umur sai dai zamu yi riko da wannan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya lura da ainihin umu wa kaza bi hukumi ko ya yi riko da hukunci umu ko kusin da aka ya ce Allah bai sauka min da wani hukunci ba sai dai sai dai wannan aya din sai kawo wannan aya ko shi wannan aya na nuna me duk wanda ya aikata gurgurun kwayan zana na alkhairi zai gani am kawai duk wani alkhairi akwai lada amma shi na doki kaga an yi taksir ne an ware ainihin yanayin ladan shi da darajar shi amma jaki sai manzon Allah ya shigar da shi cikin me ya shigar da shi cikin umumi wato annahu istadalla bi umumil aya wato dalilin shi wajen dilala shine manzo Allah ya kama hujja da umumin ayan akan hukuncin jaki misali wa hadha huwa allazi alayhi jamhur ahli al-ilm wannan shine abinda mafi yawan ma'abota ilimi suke cewa nafsi na'am yana da ainihin siga wa anna sigahu fi eh, dilalatiha ala shumul afradi sabita cewa lallai sigoginsa a wajen nuninsa a kan ainihin game wanda ɗaiɗaikunsa in an ce abu am ne ya game komai da komai ya game dukkan ɗaiɗaikunsa wannan wannan siga din ya tabbata yani wa annaha dalla ala jami'i afrad cewa ita am tana nuni akan dukkan ɗaiɗaiku na mudalilu ala hadha wa dalilu hadha hadith eh dalili shine wannan hadisi yana daga cikin inda malaman usul fiqh suka ciranto cewa al'am yabqa ala umumihi ma lam yadull dalil ala takhsis cewa am yana wanzuwa kan umuminsa matsar dalili bai yi nuni akan taksisi ba Na na'am na'am sigul umum sigul ba da nan ba an shakka na'am نظم الورقات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال المؤلف رحمه الله sannan sai mawallafin Allah ya masa rahama ya ce min qaulihim amamtuhum bima ma'i wal wal fi arba'i mawallafi ya ce daga cikin na game su da abin da ke tare da ni wal tanhasir fi arba'i to lafazansa suna takaituwa cikin abubuwa guda hudu kauluhu min qawlihim amamtuhum bi mamai eh ce wanda yayi amamtuhum bi mamai ai annal amma ishtuqa min qawlihi ai wato abin nibi. lalle amma kalman am wato an ciranto shi daga su. amamtu amamtuhum bi mamai wato na game su da abin da ke tare da ni yani shamaltuhum bil aqa Eh, ijmana na game su da kyauta kowa da kowa ya samu na ce a mamtuhum kowa da kowa ya samu na game su gaba daya walau a ita hazar rajul malal da ka ba wannan mutumin dukiya ya tasaddaqu bihi ala hadhihi ya tasaddaqu bihi ala majmu'atin min al masakin da ka ba wannan mutumin dukiya domin yayi sadaka da shi ga ainihin taron miskinai wa tahum sai wannan bawon Allah ya ba taron miskinan duka illa wahidan minhum sai dai mutum ɗaya ne bi ba ba ja Eh? illa wani minhum ja ilayya sai dai mutum ɗaya ne ba ba ba mutum ɗaya kuma sai ya zo gare ni wa qala amamtahum amma a bima a daita qala zai ce amamtahum bima a daita ni ka game su da abin da ka bani wala na qulu innahu sadiq ba za mu ce shi mai gaskiya bane ne annahu lam ya ummahum bal bagiya wahid fa qala amamtuhum bima azaitani shi wannan bawon Allah da ka bashi sako din nan kace je raba ma miskinai duka ko kace duk miskinai ya ba su sai ya ba duka miskinai sai ya bar mutum daya an gani sannan sai ya zo wajen ka kace me yaya kai abin da na saka Allah ya ce amamtuhum bima azaitani sai ce na game su da abin da ka bani wannan ya faɗi gaskiya fala naqulu innahu sadiq ba za mu ce ya faɗi gaskiya ba nan ya yahumma domin bai game su ba ne bal ba kewa ne sai dai guda ɗaya da ya rage ko ya zama to a cikin mutanen gaba ɗaya akwai guda ɗaya da ba ba ba sai ya kala mamsu. idan ya ce na game su fa majluluhu eh, anna jami'ahum akhadhu wato a majlulin sa abin nuni a nan shi dukkan su gaba ɗaya sun amsa kenan ba walihada eh, sara lafzul am shamilan jami'in afrad to wannan shi yasa lafazin am ya zama to ya game dukkan daidaiku gaba daya wa minhu aidan al-imama ana ka samu al-imama kalmar imama da kuka ana faɗa da anna ha ah, muhita kaza saboda rawani ya game kai shi yasa ya zama to imama an gane ko saboda ya game kai duka wa qulu rahimahullah da kuma faɗinsa Allah ya basa rahama alfazuhu fi arba'in wato alfazul umum lamulla alfazul umum suna takaituwa cikin abubuwa guda hudu الكلمة اللام الأمر لكن ليس waltar بهذه الجملة nan. Hmm. Wannan شو هذا dai والتنها سيدنا ولا لام تدريك ولتكن منكم أمة لام تدريك لام الأمر لي ولكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب sai dai abinda da ake nufi da wannan jumla ba ɗalab bane ba wai abin nufi da wannan jumla shine ana neman wani abu ba bal huwa amrun bi ma'ana al-khabar a shi wannan amru ne amma ma'anar shi khabar wal ya ci bi ma'ana al-khabar eh umurni yakan zo da ma'anar insha'i yakan zo da ma'anar khabar kama annal khabara yati bima kama yanda shi ma khabar yakan zo da ma'anar umurni fi qawli ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna matan da aka saki suna dakatawa ga kawukansu kagana nan ana ba mu labari ne suna dakatawa a za khabarun bi ma'anar al'am eh ba wai an ce matan da aka saki su dakata ba hmm. inda an ce su dakata ba kaga ya zo yaron umarni zaka ce matan da aka saki suna dakatawa kamar ana ba mu labarin hukuncin su ne a za khabarun bi ma'anar al'am eh wannan labari ne amma ma'anan shi matan da aka saki su dakata fi qawli ta'ala eh da kuma inda Allah ke cewa qala allazina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wato kafirai sun ce wanda suka yi imani ku bi hanyar mu na ya ku wato mu dauke kurakuran ku ku bi hanyar mu mu dauke kurakuran ku kaga wannan ya zo da siga umurni mu dauke amma ma'anar shi za mu dauke kurakuran ku ya annan ma'ana wal amil eh ma'anan wal nahmil wa nanu nahmilu khadayakum ai ma'anar shi mu za mu dauke kurakuran ku ba wai umurni bane an kawo shi da sigan umurni ne dan ayi nuni a kan wato wajabci tunda an san umarni yana hukunta wajabci to saboda haka labarin da muka bayar din nan zai tabbata wajibi dole dole zai tabbata idan wal tanhasir amurin bi ma'anar khabar eh cha wal tanhasir din nan wato umarni ne ma'anan shi labari yani tanhasir alfazu ai lafazan na takaituwa fi arba'ati anwa a cikin nau'i guda hudu alfazul umum fa anwa'ul umum alal كلام المؤلف أربعة وتنوء نوء نوعي أكم umum akan magana na mawallafi guda hudu ne نعم ذكر المؤلف رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ترك التحمل وسيب الأعداء hanyoyin hanyoyin ɗaukar hadisi hanyoyin ɗaukar hadisi da kuma sigogi na adai al-ijaza ijaza wani yana izinin al ruwaya eh, lafizan riwaya lafzan aw kitaba ijaza shine izini ga ruwaya ga rubutu da kuma a ga lafazi da rubutu wani hiya anwa nau'i ne daban-daban A an yujiza mu'ayyanan bi mu'ayyanin wato a da ijaza ayyananne ga wani mutum ayyananne a a'laha shine mafi daukaka now ajastuka an tarwiya an tarwiya sahiha muslim hmm. na baka ijaza ka ruwaito sahihu muslim daga gare ni kaga an yi kiza mu'ayyanan bi mu'ayyan na'am a gane ku ya ijaza wato da ayyanannen littafi da mutum da ayyanannen littafi ayyanannen mutum da ayyanannen littafi a gani ya ayyana wani mutum na baka ijaza ka ruwaito sahihin muslim daga wajena ba na biyu al'ijaza li mu'ayyin eh, bi ghairi Al'ijaza al li mu'ayyan bi mu'ayyan ijaza ga wani mutum ayyananne ba ga littafi ayyananne ba mutum ayyananne aka ba shi ijaza amma ba ga littafi ayyananne ba ajastuka riwayatan masmu'atan masmu'ati misali yace na baka ijaza ka ruwaito abubuwan da ka ji daga wajena kaga abubuwan da yaje na da yawa aiko duk wasu abubuwan da ka ji daga wajena ban ayyana maka ba duk zaka iya ruwaito daga gare ni na'am ji al ijaza li ghairi mu'ayyan wato ijaza ga mutumin da ba ayyanan ne ba li mu'ayyan da wani littafi ayyanan ne now ajastu liman adrakani ruwayatu yace na ba da ijaza ga wanda ya riske ni ya ruwaito sahih al-bukhari daga wajena duk wanda ya riske ni an gani? kenan wanda ya riske din nan ko fasiki ne ko mutumin kirki ne ko makareci ne ko wane ne ya ruwaito sahih al-bukhari daga wajena na'am dal al-ijaza li ghairi muayyan bi ghairi muayyan wato ijaza wato ga mutumin da yake ba a yaran ne ba amma kuma shi ma littafan ba a yanannu ba shi mutumin ba a yananne ba sannan littafan ba a yanannu ba na a jistu li alin zamani riwayati masmu'ati na ba da ijaza ga mutanen zamani na su ruwaito abin da suka ji daga wajena mutanen zamani na gaba daya na ba su ijaza ha al ijaza li ma'dumin tab'an li mawjud wato akwai ijaza li ma'dum ijaza ga wanda baya nan hmm, tab'an li mawjud wato yana mai bin wanda yake nan ijaza ga wanda baya nan ya ci arziki wanda yake nan a gane misali a jastu li fulan na ba da ijaza ga wani wa man yuladu lahu ba'da da duk wanda za a haifa mai bayan haka da kaza duk wanda za a haifa mai shi ma na ba shi ijaza ya ruwaito hadisin nan daga gare ni a gane to irin wayannan ijazozi akwai wasu wanda akwai wanda suke da karfi akwai wanda bai da karfi kaga mun wannan ai bai da wani bai da wani karfi an gane to ire-iren wa'annan su zaga mutane ga wani na alfahari da cewa yana da ijaza na ba gane ai an bani ijaza wajen wajen qira'atu sab'a ko qira'atu ashara ko kaza kaza ko kuma an bani ijaza ga ga duka asihawu sita to duk irin wa'annan galiban irin ijaza musamman na wannan zamanin ba su da tasiri gaskiya wani lokaci masallaci ne ƙato mutane sun kusan dubu ɗaya ana yin karatu nan gaba karatun zai malami yake duk wanda ya halarci wannan waje an ba shi ijaza kuma kaga wanda aka halarta wani kila bacci ma yake lokacin da ake karatu wani kuma kila bayanan da aka yi bai gane ba tunda abu ne daga nesa to kuma an ce an ba shi ijaza yana alfahari da ijaza din to wasu ɗalibai musamman saboda wannan alfaharin suka yi yawo halka halka su ce a garin bisira na je halka waje kaza sai an ba ni ijaza kai kuma za ka ɗauka wani kayan gabas ne sai ka rinka tsoron shi shi kai mutumin da aka ba shi ijaza an ba shi ijaza kan yawon jinka amma da za ka same shi ka zaunar da shi ka ce ina son karanci wannan sai hawa sun taɗi zai iya ba an gani yanzu mutane sun fi ba da ƙarfi akan ijaza fiye da ilimin misalin ijaza a gurguje misalin ijaza kamar misalin irin abin da ake nan semina ne za a yi seminar a ce gaba ɗaya an yi seminar kan kwamfuta seminar na sati ɗaya ana gamawa sai a baku ijaza a sai a baku ainihin wani certificate cewa kun halarci wannan course ɗin na sati ɗaya shin halartar course ɗin shine fahimtar karatun kwamfuta wani lokaci duk wannan zaman da wani ya yi bi ma gane inda ma ka fara ma bi gane sai ina za a fara wannan na ba zan gane mafi yawa ba su gane ba amma kuma ga shi nan an ba shi certificate to wannan shi ne kyakkyawan misali na ijazar da ake magana an gane kada wani ya riga baka zauro cewa an ba shi ijaza duka firgita an gane kaga wani lokaci gara ma semina gida ko ko goma ne to wannan shi irin karatu ne a masallaci an cika sai a ba da ijaza sai a ba mutum ijaza ce to an ba shi ijaza an soke kaza tare da shi kuma ko wani karatu da malamai suke yi musamman a shi larabawa sai hawa sita za a soke cikin wata hudu ko biyar kawai yan ana fasar ana karatu ne yana gudu yana gudu yana gudu yana gudu in kusan yadda gargawa suke yadda ake karatun qur'ani din na a gurguje din nan wanda ake yi wata ɗalibai suna zaune wato a soke cikin nan kare ya ci in kullum ka yaji sai a baka ijaza an soke buhari a gaban ka eh ai to <laughs> Allah shi da mu shi wannan ba da eh. al ijaza li muayyan bi ghairi muayyan eh. ijaza ga ainihin mutum ayyananne ga littafi wanda yake ba ayyananne ba mutum ayyananne ga littafin da ba ayyananne ba eh. Allah shi da mu malam sai ce ya bani ijaza sahih muslim ko bukari to bisa amana ta ilimi iya nan zan tsaya ko ko zan iya iya nan zaka tsaya ya ba ya baka ijaza ka bukari gare shi sai ka iya bukari bai baka ijaza kai alaikum salam eh yasa ibn hazab yake da yayi fada su kan ijaza ijaza kan ba wai ka tabbatar da ɗalibi ya fahimci al'amari ba to gaskiya bai da tasiri to ɗalibai za su yi amfani shi zan makami na ƙoƙarin yin barazana akan ilimin da ba sani ba tunda mutum kace kace wani bai san hadisi ne to ban san hadisi ba ka ban ijaza ina ba san gane to abin na da hadari gaskiya inda mutane su suna girma certificate kuma alhari dan Najeriya fa ya san yadda zalunci ne shi a wannan zamanin sai ai tun da aka ban certificate an san na iya ne waye san ka iya kai ka san kaɗan Najeriya ne mu ɗan Najeriya ne mun san ana iya baka certificate ko baka iya ba wala ko baka iya ba za a iya baka a Najeriya ko wanda zai ce zaman to doctor ko professor amma wallahi bai kware ba bai san wannan fanni nashi ba shi da yawa muna jin yara suna kuka ce malam wani wallahi tallahi professor na nashi wallahi tallahi ko mutumin da yake dan sakandare ba ya fi shi ai ba razo yanzu ana siyan shi da kuɗi wani lokaci kuma kaga mutum da dai gata ko wani abu sai a ba mutum profeso bai cancanta ba akwai wani wallahi wanda ya ba mu labarin wata mata tana karantar da su balaga ya ce kwata kwata mata na ba ta abin ke yi ba ta tana da masters daga baya aka zo aka ba ta ainihin doctora ce wallahi kwata kwata shi yana ganin wallahi dan sakandare wanda yin sakandare da kyau wallahi ba fata da ilimi amma sunanta doktor ita doktora ce ta to da kwali don kwali a Najeriya yanzu nan gaban ina jin tsoro kada ma ya to ainihin abin nan jaridar da ake ake kosa kusa ya fi shi daraja an gane? sauka da ake ma a ta saukan da ake ba duka suka iya ba misali kai ka san kai kai ka sani na sani na san sirrin sauka to wani ya ce ma to ai in ka ce ban iya ba ne malamai na sun ce na iya sun saukar da ni wallahi idan an saukar da kai ba cewa kai ka iya ba inda wasu iyaye suna zuwa su marare ce dan Allah a bar yana zai sai sauka dan Allah malam ko nawa za mu biya kaza kaza kaza kaza wallahi sai ka zai ga an zo kawai an saukar da yaro bai iya komai ba ko baki bai iya ba shi yasa malamai ke kiran shi kamar Sheikh Mukbil yana kiran shi shahadatu zuhr a tifikir a wannan zamani ce shaidar zuhr ne to gara ma certificate da kasashen larabawa idan mutum ya je ya yi karatu ya zauna ballantana kuma irin certificate da ake siya da kuɗi yanzu irin karatun distance learning da ake yi mutum na zaune a nan yana karatu ta can wajen online ana turo min da kambiyo yana nan yana karatu wannan shi kowane hadari mutum bai san kowane ba sai ce ai ya gama barakallahu barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu